ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa 'yan agaji tun daga darekta da mataimakan shi har zuwa 'yan uwa na kurata maras igiya da sauran ma'aikata ina ƙara jaddada muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da farko ina son in yi amfani da wannan dama in miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaki mabuwayi mahalici mai azurtawa mai talastawa mai kashewa mai rayawa mai ba da iko mai naɗawa mai saukewa da ya ba mu iko cikin abin da alƙalamin ƙudurarsa ya rubuta muka tattaru a wannan ainihin hall a wannan wuni mai albarka domin ci gaba da ɗaukan darasi da wayar da kai da ɗaukan horo wanda muke son mu yi amfani da shi wajen ɗaukaka kalmar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala baiwa ce wannan ya yi mana, da ya so, da sai son ya mu yi irin wannan taro, amma taro ne na masu bautar gunki. ko taron masu neman duniya ko taro na 'yan wasanni da sauran ire-irensu amma bisa zaɓin shi bisa baiwar shi bisa ni'imar shi ya ciro mu daga cikin mutane kusan miliyan biyu a wannan ƙasa tamu najeriya miliyan ɗari biyu ya tattaro mu ya zaɓo mu ya haɗa mu a nan domin mu yi aiki mu samu ƙwarewa wajen ɗaukaka kalmar Allah da wajen taimakawa bayin Allah wannan ni'ima ce baiwa ce rahama ce wadda Allah maɗaukaki ya yi mana wanda yake wajibi game da ni'imar ubangijin kada ya maka ka faɗi mu gode mashi kamar yadda ya ce la'in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid yan uwana yan agaji yan uwana yan izala yan uwana ahalis sunna yan uwana waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a rubuta su cikin waɗanda aikinsu ba dare ba rana shi ne taimakawa addinin allah da haka idan ni ce cikin yardar allah kun cancanci taimakon allah wataƙila ban yi kuskure ba domin allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani cewa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ku ce Allahu akbar in kun taimaki addinin Allah Allah ya ce zai taimake ku da haka bushirakum ina muku albishir matukar kun kyautata niyya matukar kun ji tsoron Allah kun gyara aiki kun guji riya kun guji yi saboda duniya kun guji yi don neman girma to ina tabbatar muku da cewa da yaddar Allah da yardar Allah alkawalin Allah zai tabbata a gare ku a nan duniya da kuma gobe ƙiya domin da ya ce in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku a wani wurin har ma rantsuwa ya yi walayen suran Allah manyan suru inna Allah la kawiyun asis ma'anar wannan kuma wallahi lallai Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ma'ana ya taimake addinin shi kuma Allah ba shakka la kawiyun mai ƙarfi ne azizun mabuwayi ne bai da buƙatar taimakonku kuma ba wanda isa ya samu buwaya ya waso ya samu galaba a kan shi amma taimakon da za ku yi wa addinin nashi ibada ne gare ku kuma ainihin sakamakon zai koma ne gare ku bushira ku ya 'yan agaji ya 'yan uwana 'yan agajin izalatul bid'a wa iqamatus sunna sunna ba ba ba falauniya ko bid'a insha Allah ba wani sansane sansane da sauransu ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar ku saurara ku ji idan mutum bai zauna yayi tunani ba bai iya gane girman ni'ima ɗin ku lura da wani abu allah ya halitta gaba ɗaya ya halitta su rana su wata taurari da sauran halittu ba suna babu iyaka sai ya halitta yar wannan halitta gata kai ka ɗan ganka kwatanta kanka da giwa kawai ko ka kwatanta kanka da wani ainihin abin nan dutse ko kuma wani aljani ko ka kwatanta kanka da rana ko wata da sauransu amma saboda baiwa da girmamawa allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka rana ya hore maka kai ɗan adam wata ya hore maka taurari duba irin waɗannan halittu gaba ɗaya sai zo sai Allah maɗaukake ce wa laqad karramna bani adam mun fifita mun girmama mun ɗaukaka 'ya'yan adam kuma gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada cewa waɗannan halittun gaba ɗaya ya hore maka su menene ake nufi da horewa abin da ake nufi da horewa shine su yi maka hidima su yi maka amfani saboda haka ko kun sani ko ba ku sani ba rana tana yi muku hidima wata na yi muku hidima taurari na yi muku hidima ruwa na yi muku hidima wuta na yi muku hidima haske na yi muku hidima duhu na yi muku hidima kogi na yi muku hidima ga tarisa amma kai kai dan adam allah bai ce ya halice ka don kai wa kowa hidima ba sai shi da kanshi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ku ce Allahu akbar Allah madaukake ce ban halarci jinsin aljanu dukansu da mutane gaba ɗaya don komai ba sai don su bautata mani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya halice mu don mu yi mishi ne to sai kuma Allah ya ƙaddara akwai cikinmu waɗanda 'yan wuta ne don haka wasu za su yi bautar gumaka wasu bautar tsama wasu bautar rana wasu bautar mutane wasu bautar aljanu wasu kuma sai allah ya su 'yan aljanna ne ba su haɗa shi da kowa ba su haɗa shi da komai dare da rana safe da yamma cin abincinsu ibada shan ruwansu ibada baccinsu ibada sallarsu ibada azuminsu ibada cinikinsu ibada nomansu ibada su ibada su mafarki ibada da sauran ire su to da allah ya tashi ƙara mana baiwa sai ya sanya mu a cikin waɗannan zababbin bai mu a cikin waɗancan arnan masu bautar gumaka da sauran ire su ba waɗanda ya ce wa laƙad zara'ana li jahannama kasir min jini, wal hakika mun halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane saboda wutar jahannama wutar jahannama da a wani wuri ya bayyana mana ya ce wa kudu hannasu wal hijar makamashinta mutane ne ma'ana arna da sauran ire-irensu da duwatsu amma su muminai fa da ya bayyana in ya yi bayanin aljanna da ni imomin aljanna da sauransu sai ya ce o'iddat lil muttaqin waɗannan an tattale su saboda masu jin tsoron Allah da yawa in an faɗi mu'minai sai a ce khalidina fiha abada za su dawoma a ciki har abada in an tashi an yi bayanin mu'minai da sauran ire-iren su sai a ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar wani wurin sai a ce ula'ika hum khairul bariya su ne fiyayyen halitta to kun ga an raba bi ko akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal su wane ne ashabul yamin zai ka tambayi suratul waqi'a su wane ne ashabul shimal zai ka tambayi suratul waqi'a ya Allah ka sanya mu cikin ashabul yamin ya Allah kada ka sanya mu a cikin ashabul shimal سواء أصحاب اليمين أولئك هم خير البرية اللهم اجعلنا منهم سواء أصحاب الشمال أولئك هم خير ما الله بارك الله فيكم أولئك هم شر البرية سنة مفيا شر أتكين حالتها zan tambaye ku don Allah Allah ya mana ni'ima ko bai mana ni'ima sannan Allah ya kakkasa al'ummomi akwai na farko akwai masu bin su akwai masu biye musu akwai masu biye musu sannan Allah ya ba su daraja daraja daraja waɗannan sun fi waɗancan waɗancan sun fi waɗannan waɗannan sun fi waɗannan a cikin 'ya'yan adam din fa nake magana wata ni'ima sai allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mu bai sanya mu a cikin waccan al'ummar ba bai sanya mu a cikin waccan al'ummar ba bai sanya mu a cikin al'umma ta baya baya ba ko ta tsaka tsaka haka sai ya ce me sai ya ce ya sanya mu mu ne mafifita daraja ɗaukaka martaba matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar don Allah ina so in tambaye ku wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace ya kamata mu gode wa Allah ko bai kamata ba da Allah ya so sai ya sanya mu ya ce kuntum sharra ummatin ukhrijat lin-nas Allah bai faɗi harka ba ku duba irin abubuwan da Allah ya faɗi akan yahudu saboda tsaurin kai da sabawa ba su yin wa'azi ba su al'amru bil ba su nahyu anil munkar amma mu sai Allah ya taimake mu ya sanya mu a cikin suwa khaira umma mafificiyar al'umma kai Allah mun gode maka ku ce alhamdulillah الحمد لله الحمد لله wannan kenan sai na hudu na hudu al'ummomin annabi musa sun kasu kashi saba'in da ɗaya kashi saba'in duka a wuta kashi ɗaya ne kawai 'yan aljanna al'ummomin annabi isa alaihi salam sun kasu kashi saba'in da biyu kashi saba'in da ɗaya wuta kashi ɗaya ne kawai 'yan aljanna annabin rahama ya ce sa taftari ko ummati ala salasin wasu ba'ina kulluhum illa wace ce wahida aljama'a wace ce wahida annabi ya fasara jama'a wace ce wahida don kada a yi mana ainihin wato ainihin shiga hanci da kudundure kada a yi ma kudi kada ya ce mai ma ana alaihil yau ma wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kan shi a yau ni da sahabbaina ku ce allahu akbar abin da annabi yake kai shi da sabon shi shi ya sunan shi sunna tana daidai da bid'a yaya sunan ku ahalul ko ko ku ne ahalul ku ne ahalul ba ku ne ahalus wannan baiwa ce ko ba baiwa ba ce ya ce al'ummata za su kasu kashi saba'in da uku dukkansu wuta za su tafi illa wahida sai ɗaya wace ce ɗayar ya rasulallah tambaya mana a duba littattafan nan da suka tattara dukkan hadisan manzan Allah a gano mana wace ce ɗayar ita ce kadariya ita ce shazaliya ita ce na kasabandiya ita ce tijaniya ita ce wacan ko kuma wacan din wace ce ma ana yau ma wa ashabi waɗanda suke kan akan abin da nake kansa yau ni da sahabbaina saboda haka muna cewa Malam mai ɗariƙa kaza kawo hujja kai da kake cewa sai kai takan akanta annabi yake don allah ahalin suna ku tsaya ku yi tunani da kyau yau fa duk inda ake faɗa da kai don ka ce abi annabi ne saboda ka ce aƙida a yi ta annabi ka ce aure a yi irin na annabi ka ce azumi a yi irin na annabi ka ce wajen zakka a koyi annabi kai har atishawa da hamma kace a wa a koyi saboda me saboda annabi ya bayyana gaba ɗaya bai bar komai ba bai ɓoye ba ko annabi ya tun tunda Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risala wallahu ya asimuka annabi ya bayyana ko ya ɓoye duk wanda ya ce annabi ya ɓoye ko da karatun atishawa ne ko hamma bai faɗi yadda ake ba ko tsuguno a kan shadda wannan mutumin ya yi karya ya yi karya ya yi karya saboda me saboda allah maɗaukaki ya ce wa annabi fosta limatu umar wa a anil mushrikin annabi ya bayyana sako ya isar da sako bai ɓoye komai ba sai da ya rantsuwa ya ce bai boye ba ya yi rantsuwa kuma ya ce ya idda sallallahu alaihi wasallam saboda haka 'yan uwa musulmi a yau a duniya kaf babu wanda zai iya fitowa ya nuna karara cewa ya samu ni'ima ta Allah yana kan addinin Allah yana ainihin kan abin da Allah ya yi umarni yana kan abin da manzo ya yi umarni da ya wuce a halin sunna babu shi ba yahuda ya saki annabi musa a fili ba su jin kunyar ko su faɗi kiristoci sun saki annabi isa alaihi salam yan bidi'a sun saki annabi sallallahu alaihi salam annabi bai yi kiɗa ba annabi bai yi waka ba ko ya yi waka Allah ya ce wa ma huwa bi kauli annabi ya yi waka annabi ne ya ce a shu'ara'u ya tabi humul annabi ya yi rawa annabi ya yi bugun kirji annabi ya yi a haɗu ana tsalle ana zikiri da sauransu amma don allah zan tambaye ku idan za ku shiga kewaye me kuke karantawa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi me yasa wane shehi ya ce muku maganar malam ce ba maganar annabi ba ce idan yanzu na ce ach bai kuke sauraro wance alhamdulillah saboda me saboda haka annabi ya ce inni na ce alhamdulillah me nake sauraro a wurinku ya rahamukalla saboda me saboda haka annabi ya ce idan ainihin kuka ce mini ya kalla. ni da na yi atishawa menene nake kuke tsammanin faɗi muku gafarallahu yana nan cikin bukhari muslim abi dawud haka ne ko ba haka wani kuma ya ahla sunna saboda haka kuna tafiya a cikin haske nurun ala nur haske bisa haske kuna tafiya akan tabarki madaidaici tabarkin allah siratullah tabarkin Allah wanda Allah ya aiko annabi ya kira zuwa gare shi tabarkin Allah da Allah ya ce innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tabarkin Allah da ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tabarkin da kuke roko cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ya mana ni'ima ko bai ba ku ce Allahu akbar cewa a yau kana ahalis sunna da an tambaye ka me yasa kai kana ce dai sai ahalis sunna din nan kace saboda Allah madaukaki ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana dan me kana ce sai dai sunna sai dai sunna ce Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir ko a gaban limamin haramai ne ko a gaban limamin haramai mai ka kawo waɗannan hujjojin kafita wannan aya ta ce wanda ya saba wa manzo ɗan wuta ne aya kuma ta ce ba in uhu ta hatadu in kuka bi shi za ku shiryu aya ta ce ku yi koyi da shi laqad kana lakun fi rasulillahi uswatun hassan saboda haka kuna bisa nur Nurin ala nur ya hadillahu li nurihi mai yasha ya Allah mun gode maka to ku tsaya ku ji anan maganar da ake ciki a nan Najeriya a wannan lokaci bayan wannan daraja bisa daraja sunna in an yi haka sai a ce suwa bid'a idan an yi haka sai a ce suwa kiristoci idan aka ƙara yin haka sai a ce suwa maguzawa da sauransu suwa ne ne a gaba su wane ne limamai su wane ne suke bisa haske to ku tsaya ku ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'ummar musulmi kaf na duniya ya fifita manzani haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane ya fifita su saboda fifitaccen aikin da ya umarce su kuma suka tsaya suka yi shi suka daure da zagi da bugu da duka da kora da kaskantarwa da wulakantarwa ku karanta tarihin annabi nuhu ku karanta tarihin annabi ibrahim ku karanta tarihin annabi musa ku karanta tarihin annabi musa da isa a yau gaba ɗaya a wannan ƙasar faɗa mini wanda yake tashi ya irin wannan aikin na manzanni aikin wa'azi a faɗa wa mutane allah ya ce a faɗa wa mutane ku dawo ga allah ba dare ba rana a wuraren wa'azi a masallatai a makarantu a kan hanya a kasuwa a a har a asibiti yau ahalus sunna har a asibiti kala Allahu kala rasulullahi suke cewa sun je majalisa sun ce kala Allahu kala rasulullah sun shiga asarok sun ce kala Allahu kala rasulullah sun shiga gammat house sun ce kala Allahu kala rasulullah sun je kasuwa sun ce kala Allahu kala rasulullah to don allah su wane ne magada annabawa a cikin al'ummar najeriya a yau waɗanda suke practically aikatawa a aikace ba labari ba ba kira a baki ba ba sharholiya da cuɗanya maza da mata da kaɗe-kaɗe ba su wane ne su wane ne alkur'ani dama ya ba da labari yana halakar da al'umma in ba su yin wa'azi alkur'ani ya ba da labari da ya ce kuntum khaira ummatin ku ne fiye yin al'umma sai ce saboda me saboda ta amuru na bil ma'ar wata na hauna kuna yin wa'azi kuna cewa wa'azu zo a yi aikin kwarai kuna hana miyagun ayyuka kai ya Allah mun gode maka wato ainihin alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba alfahari bane muke yi ba amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah ya fifita ku ahli sunna to abin da nake so kuma ku tsaya da kyau ku yi nutsuwa ku ƙara ganin irin baiwa da ni'ima da Allah maɗaukaki ya mana shine shi aikin wa'azi shine mafificin aikin annabawa manzannin Allah haka ne ko ba haka bane to sai ita wannan kungiya babban aikin ta kenan ku duba constitution nata ku duba practically aikinta alwaƙi yau izala aikin me take daga wa'azi sai me sai karantarwa sai taimako da sauran ire su to sai allah subhanahu wata'ala ya sa wato hatta a cikin masu ahalin sunna din ita da kanta sunnar a turan ƙasa waɗanda yanzu suke kare ta practically dare da rana safar da yamma a kan hanya a wurin wa'azi a masallatai a wajen aiki da sauran ire su yau a fili da ka gani ka ce wane ne suwaye 'yan agaji ku ce allahu akbar 'yan agaji haka ne ko ba haka ba ne waitar sai ya kuka yi ko kuma kyauta ne aka baku amma dai kowa ya zo ko da ba bashi ba sai zai hulunan sai ya kuka yi bajan sai kuka yi kun zo da kudin abincinku motocin naku ne in kun gama ku shiga mota ku koma saboda wa saboda wa wani ya ce a'a saboda izala ne wani ya ce a'a saboda addini da izala da addini na wane ne saboda haka saboda wa kuka yi ya haka wato hatta a cikin ahal sunna din ma ku Allah ya zaɓe ku ya ainihin tace ku ya sanya ku ku zama babbar alama ta mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka bi da an ga irin wannan yunifin ɗaya biyu suka ce ana wani abu anan na wa'azi ko koyarwa sannan a cikin ainihin wato cycle din ma na masu wa'azin sai Allah ya zaɓi wani abu ai Allah maɗaukaki ya bayyana cewa in dai kuna aikin da aka zana aikace ai Allah yana taimako rahama saboda mai aikin na ku na taimako ne na jin kai ne haka ne ko ba haka bane manzo Allah ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man da wani ya faɗi a nemo ɗan agaji da gobara ta a nemo yan agaji ambaliyar ruwa a nemo yan agaji duk wani bala'i musiba neman gudunmawa agaji taimako sai a ce a nemo suwa yan agaji kai yan agaji kai yan agaji ai kun kwashe lada anan nake so in fahim wato to cibiya ta magance wani bala'i da ya damu gwamnati bala'i da ya damu sarakuna bala'i da ya damu malamai bala'i da ya damu iyaye shine gurguncewa lalacewa ta biya matasa ana biyan kuɗi ana kashe musu kuɗi suna zuwa suna karatu amma suna lalacewa to a yau an gano cewa yaron da ya shiga cikin agaji in allah ya so ya yadda idan goma sun shiga za ka iske tara ko takwas a cikinsu ba su da matsala wajen tarbiyya ba su da matsala shaye-shaye ba su da matsala ainihin fasikanci da sauran ire saboda haka wato ainihin wannan institution na agaji baya ga cewa institution ne na taimakon addini na tabbatar da sunna alama ce ta sunna kuma ta zama wata institution ta tabbatar da tarbiyya ta ainihin shiryar da matasa ta raba su da ainihin shaye-shaye da fasikanci da makamantan ire-irensu maimakon su zama bala'i a ƙasa bala'i a jiha bala'i a garuruwa bala'i ga iyayensu da unguwanninsu da sauransu sai wannan kungiyar ta agaji tana ainihin abinan recruiting ɗin yara suna komawa wato yaran kwarai masu ladabi ga iyaye masu girmama shugabanni masu karatun addini masu tarbiyya masu ladabi masu tausayi masu taimako masu masu masu masu yan agaji allah ya mana nema ko bai mana ba ya yi mana baiwa ko bai yi ba sannan duk aikin da manyan injiniyoyi da manyan likitoci da manyan injiniyoyi ga sunan da manyan malamai da sauran ire-irensu makaranta a cikinku masu haddata hadisi da makamantan ire-irensu sun haɗu a lokaci guda suna gudanar da wannan gagarumin aiki suna taimakon juna da ma Allah maɗaukake ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal jama'a ku ce Allahu akbar ni'ima ce wannan ko ba ni'ima ba saboda haka yan agaji albishirinku ɗazu na kan hanya aka ɗauko wani gungun hoto na wasu yan agaji dukkan gemunsu ya yi fari sol aka ce wannan wato wani assembly ne na dattawan sunna na ƙungiyar agaji na ce allahu akbar allahu akbar saboda haka ina so in yi amfani da wannan dama kada wani daga cikinku saboda yana ganin ya karantu ya samu babban matsayi babban mukami ko ya zama gwamna ko ya zama ko ya ce wa ya yi ritaya daga agaji wannan bala'i wannan musiba ne wannan ainihin komawa bai ne allah ya zaɓe ka ya sanya ka a sahun gaba ka cira ka koma sahun baya wallahi sun matallahi wannan ba ci gaba ba ne wanda yake rike mini ainihin abinan eh, eh, makarfan ba gashi ba ba salisu ba ne me matsayin shi yanzu eh a agaji banda wannan kuma ba da ya zama shugaban kungiya na gombe state to barin tambaye ku ya bar aikin agaji ne bari ba to wannan ba ci gaba ba ne ci gaba ne malam ci gaba ne ku ce allahu akbar allahu akbar daraktan agaji injiniya ne fa sannan ku lura da wani abu shi da kanshi shugaban agajin shugaban kungiyar kaf din shi dan agaji ne ni da kanku da nake magana a gaban ku tun shekara talatin da wani abu ko arba'in dan agaji ne ko ban taba tunanin in bai aikin agaji ba da haka ma Allah subhanahu ta'ala ya yi mini sakamako wannan kamp din da za a yi a jigawa jigawar alheri jihar alheri jihar sunna je dutse ka gano mini makarantar a masalatan bidiya guda nawa ne sai allah ya sa sai aka ce ni ne shugaban kwamitin shirya kam din baki na sai allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya aya me kace kai director ya yi daidai kun ga wani ya bar agaji wancan fa ba likita ba ne ya bar agaji to ku tafi har can har nan wurin duka gaba daya sau da ga wanda yake tunanin in ya samu babban matsayi ya bar agaji yana tunani na banza wa abu rabbaka hatta ya ya yaqin kana dan agaji ka tafi ka hau kujera kana dan agaji ka zama minista Ɗan agaji gamna ɗan agaji kwamanan sakatare ɗan agaji dokta ɗan agaji injiniya ɗan agaji an ka mutu an sanya ka a kabari ɗan agaji ɗan agajin wa musulunci ɗan agajin wa sunna sunnar ma sak umarni na gare ku ku ce allahu akbar umarni na gare ku kada ku bar nan sai kun ɗaukan wa Allah alƙawali ina roƙon shi ya saida mu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna bi anna lahum aljanna menene saidawa kai jihadi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ku ce Allahu akbar Allahu akbar umarni na gare ku ku ɗauka ku aikata a aikace ku sanya shi into practice tabbik hadisin annabi mai tsira da aminci wanda ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi rahima yan agaji yau an wayi gari fa kun zama abin kuka zama ba ku sani kun girma ba ku san kun girma ba na yi imani duk ainihin garin da 'yan agaji suka haɗa kai suka ce za su yi yaƙi da fasadi za su yi yaƙi da shan ƙwaya za su yi yaƙi da shan wiwi da sai da ƙwaya da wiwi za su yi yaƙi da rashin zaman lafiya za su tabbatar da zaman lafiya na yi imani Allah zai taimake su za su samu galaba saboda haka ku zama manzanni na ƙungiyar izalatul bid'a wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa ku zama manzanni na wannan ƙungiya na tabbatar da yaƙi da fasadi da shaye-shaye na ƙwaya da wiwi da sauran ire-irensu ku zama manzanni na wannan kungiya na tabbatar da tona asirin mabarnata waɗanda suke ɓata al'umma ta hanyar sayar da wiwi kwayawi da makamantar ire-irensu na yi imani in kuka sa wannan a gaba za ku samu galaba za ku iya da yardarwa kun yi mushi alkawali duk wanda ya yarda zai yi iyakacin kokarin shi don allah ya ce fattakullaha mastata'atun zai yi kokari kuma yaƙi da waɗannan miyagun ƙwayoyi ya ɗaga hannu ya faɗi wa Allah ya ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah. Allahu shahad ya Allah ka shaida. Da suka tattaru domin ka don ɗaukaka addininka. don tabbatar da zaman lafiya da lumana a cikin bayinka don yaƙi da fasadi daga cikin al'umma ya allah muna roƙonka allah ka shaida kuma ka ba su taimako ka yi musu jagora ka karfafa su ka ba su ikon saukewa ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar dama taken wannan kam gudunmawar 'yan agaji wajen tabbatar da zaman lafiya da lumana a cikin al'umma to ku sani da kyau fa da aka ce akwai reshen ƙungiyar agaji na ƙasa don su yi jagoranci su zama supervisors su yi muraƙaba su tabbatar da duk abin da ya kamata a yi a matsayin aikin agaji ana yi ku shugabannin jihohi ku kuma ku ɗauki wannan nauyin sannan shugabannin kowane reshe su ma ga ƙananan hukumomi da ainihin wato detachment detachment to kowaɗanne su naɗa tim don su tabbatar da wannan manufa ba wai mun zo mu tattara ku ne mu yi yekuwa mu yi shela mu tattara kuɗi mu ta yi mu je mu kwanta a kai ba a mun zo ne mu tattara ku don mu gwada muku halin da ƙasa ke ciki mu gwada muku muna cikin bala'i muna cikin musiba mu gwada muku gudunmuwar da za ku bada don taimakon gwamnati taimakon sarakuna taimakon ƙungiyoyin addini wajen yaƙi da wannan fasadi da wannan lalacewa don mu fito daga cikin bala'in da muke ciki aikin ƙungiyar izala ne wannan ba wani ya ɗora mata ba sannan ƙungiyar izala ta zauna ta ƙago ya kamata ta yi wannan don ta ba da gudunmawarta wajen samun galaba akan fita daga cikin wannan matsala ba wani mutum ya ce ta zo ta yi ba muna faɗi muku da mu ba mutanen da ake saya ba ne ba mutanen da ake sanya su su yi abu ba tare da ya dace da manufa da ainihin ƙalallahu ƙalar rasulullahi ba saboda haka daga yanzu kun ɗauki wannan aiki za ku sanya shi a aikace muna son kowane detachment muga cewa sun sanya waɗannan ayyuka a gabansu don taimakon al'umma don taimakon addinin Allah in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in yansurukumullah fala galiba lakum wa in yakhzulkum faman ladhi yansurkum min ba'di yan uwana yan agaji yan uwana yan isala yan uwana ahli sunna ina ainihin gwada muku farin ciki na da jin daɗi na bisa wannan kyakkyawan haɗin kai da goyon baya da kuka baiwa ƙungiya kuka afsa wannan kira bisa wannan haɗin kai da goyon baya da kuka baiwa darakta da ni da aka ce ciyaman na wannan ainihin occasion din ina yi muku godiya ina yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi a ƙarshe a ƙarshe gwamnatin jihar jigawa ba ji kun ce amin ba amin wannan bawan Allah muna roƙon Allah ya mishi ya da alkhairi amin goyon baya da haɗin kai da ɗaukan nauyi da ba da nuna kulawa da sauransu da ya yi wa wannan kam ya Allah muna roƙonka ka kula da shi Allah muna roƙonka taimake shi Allah muna roƙonka ka shiryar da shi Allah muna Allah roƙonka ka azurta shi da mashawarta na kwarai Allah ka amsa mana wannan jiha Allah ya ƙara mata albarka wannan ƙasa ta mu Allah shi ƙara mata albarka wannan ainihin ƙungiya ta mu Allah shi ƙara mata albarka a ƙarshen ƙarshe kada ku manta da umarnin da shugaba ya bada wannan aiki naku zai samu nasara ne in kun haɗa da addu'a ƙasar tana da buƙatar addu'a shugabannin suna da buƙatar addu'a addinin yana da buƙatar addu'a ƙungiyar tana da buƙatar addu'a ɗaiɗaikunmu kowa yana da buƙatar addu'a saboda haka shugaba ya bani mai girma cewa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا الله من رجيك الله Allah ka اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والقنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا آمين. اللهم ثبت أقدامنا آمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم آمين. اللهم ثبت أقدامهم آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الإسلام يا كريم يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اغفر لجميع أمر المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير